online. online. They you telling like Seventeen thirty. That's what they say. We are here. And that's what is online. Three fifteen to, to, to seventeen thirty. Now your company. That's the announcement made before. Eh? Before they make Medugri own. I've been here since one in the afternoon. You need cut. Oh. You, you need cut. I beg. This one doing. are people like animal. hasaniyar da ta barke kenan a zoron da matafiya ke jira kafin shiga jirgi a filin jirgin sama na ƙasa da kasa da kenan Abuja. biyo bayan dogon jira da matafiya suka yi na sama da sa'o'i biyar ba jirgi ba alamarsa. Masu yawan bulaguro a jiragen saman Najeriya dai, jinkiri ba wani sabon abu ne gare su ba. Ko ni kaina a cikin ɗaya daga cikin tafiye-tafiyen da na yi a baya-bayan nan. An tsara jirgin da zai jigilar mu, zai tashi ne da misalin karfe biyu da minti arba'in na rana. Amma ba mu tashi ba har sai bayan karfe shida na yamma. Wannan ma'aikatan jirgin ne ke ba da haƙuri bayan mun lula sama, haƙurin da kuma bisa ga dukkan alamu galibin fasinjojin ba su lamunta ba. I Wannan wani fasinja ne da ya ce ya sayi tikitin daga Legas zuwa Maiduguri sai bayan da ya iso nan Abuja aka ce ba jirgin zuwa Maiduguri a wannan rana bayan kuma ya siyo tikiti tun daga birnin Legas. Ya nemi a maida mai da kuɗinsa hakan ya gagara ya sa ya sayi wani sabon tikitin a wani kamfanin jirgin na daban. Wannan ma ɗaya daga cikin fasinjojin ne da na ga yana ta gunaguni kafin mu tashi. Abin da zan faɗa ba su kyauta mana ba, saboda akwai mutane da yawa da suke da abubuwan da ya kamata a ɗazin ba tafi ba an ɓata mana wajen fiye da awa. Karfe ne ya kuma da karfe nawa ne? Karfin karfe ɗaya ne ya kamata in tafi, yanzu ana magana karfe shida kaga ai an bata mutane kafin dai mu bar nan abuja na keɓe ɗaya daga cikin jami'an kamfanin wannan jirgi inda na nemi sanin ko menene makasudin samun wannan jinkiri ka san cewa maybe hakan zai zama alkhairi jirgin ku ya samu babu yana ƙasa tintini so dole aka canja jirgin wani aka bari ya zo yanzu sai da ya je ya dawo yanzu gashi nan a ƙasa zo ka ga jirgin yana but there's no way zama mutum ƙarya abin da ke kasa take bi saboda ba zai canju ba ne ga jirgin ka a ƙasa fasinja na sauka da suna sun gama sauka za a yi boarding oh initially ba shi aka shirya ba wannan ba shi bane shi sa in jirgi ɗaya da already zai bata schedule din din zai affect dole a shifting time the water, water and this is that, but something to children will eat like, like old man like you. Ƙoƙarin da na yi don jin ta bakin hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Najeriya bai nasara ba. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.